Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan, Laftanar General Tukur Buratai, yayin da yake maraba da takwaransa na Afirka ta kudu, Laftanar General Lindley Yam, wanda a hali yanzu ya fara ziyarar aiki a Najeriya. Ya ce sojojin Najeriya sun taka rawa a atisayen da rundunar sojin Afirka ta kudu ta shirya, da ma wasu da cibiyoyin ƙasa da ƙasa suka tsara a baya. kamar atisayen exercise amanin africa da exercise airborne africa sojojinmu za su kuma ci gaba da taka rawa wajen ire-iren waɗannan atisaye don su fahimci kansu sosai da zumar shawo kan matsalar tsaro da ke addabar wannan nahiya general tukur buratai kazalika ya kuma taɓo batun haɗin kai wajen aiki tare kan musayar bayanan sirri wanda ya ce zai taimaka wa rundunonin sojojin biyu I'm sure we will collaborate very closely in this respect. sannan ya ce taron kwamitin tsaro na najeriya da afirka ta kudu da za a fara cikin wannan mako wani karin tabbaci ne na irin kyakkyawar alaƙar tsaro da ke tsakanin waɗannan ƙasashe biyu tun da farko cikin nasa jawabin babban hafsan hafsoshin rundunar sojin afirka ta kudu laftanar general lindley iyam ya yi tilawar irin ɗasawar soji da ke tsakanin Najeriya da ƙasarsa ne, inda ya ce Afirka ta kudun ta amfana sosai bisa irin tallafin da Najeriya ta yi ta yi wa ƙasarsa, musamman ta hannun ƙungiyar haɗin kan Afirka ta OAU a wancan lokaci. Duba da yanzu Afirka ta kudu ta ɗara Najeriya ƙarfin soji, ko Najeriyar ka yi amfana daga gare ta? Malam Kabiru Adamu wani masanin tsaro ne. rundunar sojar afirka ta kudu a nahiyar afirka dai babu kusan sojar da kai ta makamai da kuma kimiyya da take da shi da kuma fasaha na kirkiro makamai in an kulla dangantaka mai amfani wadda za ta iya taimaka ma kamfanuka da muke da shi na yadda za a bunkasa su mu ringa kirkiro namu makaman a cikin gida bangare na biyu horo na yaƙi wadda ainihin soja ke yi ita rundunar soja afirka ta kudu ta shahara sosai a duniya Na yi kila za su iya taimaka ma sojojin mu horo na yaƙi irin wannan na da kuma da ta'addanci. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.